Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Har yanzu dai muna tare da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa MK Uthman. Ganin yadda matsalar sauyin yanayi ta addaba duniya baki ɗaya ba ma Afirka kaɗai ba, ya sa na tambayi farfesa ko me cibiyarsa ke yi don tunkarar wannan matsala ga abin da ya ce min. To alhamdulahi a wannan wani abu ne wanda yake ya shafi kowa kuma ya shafi mu ko dole mun tashi tsaye. Kaga dai musamman wannan aiki na canjin yanayi. wani abu ne wanda yake zahir ne ba wai jita-jita bane ba. domin mutane kan za su yi su gani a da ana samun ruwa da yawa wannan amma kuma ga wannan shekaru ba a samu ga kuma ambaliya wani lokaci ta zo to wannan abu ne wanda yake ya ba wai 'yan najeriya kaɗai ba duniya ne baki daya amma abin da za a yi mutane shine idan abin ya taso me za a yi misali kaga yanzu dole a samu cimaka da zamanto in za a samu fari ne to dole a samu cimaka da za ta iya jure fari ta zamanto kuma ta yi kaga akwai wannan magana sannan akwai kuma yadda za a yi bayani nan gaba a ce za a samu kala domin mutane su shirya a misali kaga a bana ma ana magana fari da za a samu mun yi magana da shi darakto janar na namet wanda kuma ka aika 'yan rediyo dinmu na nan cibiyanmu suka je suka ɗauko bayani suka zo suka sa a cikin gidan rediyo wanda cewar idan ah, za a samu magana fari ga abin da ya kamata a yi da sauransu haka to waɗannan dai dabaru ne kuma kowane dabaru a ina ne domin in ka ita najeriya ta na da wani irin ah, albarkar ruwa daga ah, inda yake wato ma'auni 400 zuwa ma'auni 4,000 na, na milimita a shekara ɗaya to kaga ashe ba kowace ƙasa ke da wannan eh, albarka ba hmm. to kaga wannan dole kowane waje akwai irin abin da shi sa ya zama to akwai abubuwan da ke shuka daban-daban daga nan daga arewa zuwa kudu domin akwai wanda ke san ruwa da yawa akwai wanda bai san ruwa da yawa to yanzu su eh, cibiyoyi suna nan suna ta kokarin binciken wato a eh, wace irin ce makaci ba su neman ruwa da yawa misali abin da kira masara drought tolerance kaga akwai ita a ir ta yi ta hito da waɗannan irin masara ɗin wanda ga wajajen mu can wajen eh, mani can wajen su daura ba a shuka masara mm-hmm. amma a yanzu ka gana shuka masara saboda irin wannan masara cewa za su iya daure rishin ruwa mai yawa to kaga dama su masana sukan yi kokari su diba su gani idan yanayi ya canza wani abu ne zai iya tafiya da yanayi domin a samu albarka mm. to mu kuma aikin mu ne mu ga zamanto in mun ga wannan dabara mu yaɗa ta domin mu fahimtar da mutane domin su je sai irin wannan abuwa To farfesa wannan gwamnati mai ci yanzu ta fitar da tsare-tsare da shirye-shirye don jan hankulan mutane da su koma gona. me cibiyar ka ke yi don taimaka wannan yunkuri to alhamdulillah wannan magana ta yi daidai wa daida kuma ta yi eh, rafin ciki da ita domin a ah, cikin hoɓasin da gwamnati ke yi inda za ka tana akwai maganar ɗaukan ma'aikata na ake kira empower agro mm. wanda ita wannan ah, gwamnati tana son ta ɗauki mutum dubu ɗari to a shekarar da ta shuɗe an ɗauki mutum dubu talatin to ita cibiyarmu aka wannan bincike da watsa dabarun noma mu ne muka horar da mutanen nan dubu talatin ta hanyar muka horar da mutanen wato ka horarwar masu horarwa shine TOT ka mm. horar da wanda zai je horar kuma mu ne muka fito da littafin da su waɗannan waɗanda aka horar za su yi amfani da shi a gonakai wannan littafi ya yi shafe shi kai wajen ɗari uku da wani abu babu duk kan maganganun yadda za a harkar noma ne to kaga wannan mutanen nan na dubu talatin da yake an riga an duka suna cikin jihohi kuma dukkan suna cikin kananan hukumomi to kaga za su zaman su ne malaman gonan da za su taimaka ma manoma to kaga wannan ɗaya kenan na biyu in za ka lura bana Allah ya sa akwai taki fin bara kaga wani wani hoɓɓasa ne wanda ya zama to bana duk gure neman taki ya samu taki kuma dama taki na ɗaya daga cikin abin da ke bunƙasa noma to ashe kaga a wannan wani abu ne wanda yake ya kawo ci gaban noma sannan na uku bana za ka ga mutane da yawa an koma gona saboda ya zamanto bara Allah ya sa hatsi ya yi albarka wanda manoma da yawa sun amfana har yawanci za ga cewar ai mana masu zuwa aikin hajji ma manoma ne to kaga wannan ya ƙara sa mutane sun zage damtsi domin su koma gona to wannan abu ya zama albarka kuma muna fatan a wannan shekara abincin da za a samu zai fi na bara. Farfesa MK Uthman kenan daraktan cibiyar binciken aikin noma ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a tattaunawanmu da shi a lokacin da ya kama na ziyara a nan Washington DC. Masu mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu kawo mu ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya.